wannan yana daga dalilin da ya sa wai mutanen mu suka kirfa malam bakar goma a ingila wai don ka a ci gaba da mana gori cewa ya mutu a ingila har yanzu yan dariƙa suna gori ya mutu a ingila to ana tsoron ka a ce an rufe shi a ingila to tambayar da za ka yi musulmin da ke ingila kuma fa in suka mutu aka rufe su a can sai an kawo su bauchi ko sai an kawo su sakwata ko katsina kawai yan dariƙa su rinka ruɗa ku suna rikita muku al'amari duk inda mutum ya mutu ku je ku rufe shi a can kawai amma a'a za a kawo shi don ka ai mana gori sun daɗe ba duk abin da aka yi sai an yi muku gori to mutuwar da ya Ingila an yi muku gori kuma sai ku canza wannan